حكيم عليم وعلى آله وأصحابه ومن تمسك بسنته أو اقتدى بهديه إلى من وبعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته kamar yadda aka sani yau muna 27 ga watan ramadan hijiran mandan Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallama 1434 yayin daidai da biyar ga watan takwas shekara 2013 a kafin mu ci wani abu kamar yadda aka sani akwai bayanai wanda suke da muhimmanci wanda kulasa ne ko summarizing ne na abin da muka yi kusan daga wacce shekarar har zuwa yanzu musamman cikin wannan wata na ramadan haka yan uwa za su yi mana haƙuri kun san mun ce bayanin harkar kuɗi tana da wuya gashi kuma mun ba da dama mun ce dukkan mutumin da muka karɓi kuɗinsa yana da iko ya biyo baya yi mana tambaya akan yadda aka kashe kuɗin to ɗaya daga cikin hanyoyin da mutane za su kubutar da kansu daga zargi a lokacin da ka yi bayani ko ka karɓi kuɗin mutane to ya kamata ka yi bayani ga hanyar da kuɗin yake tafiya da haka insha Allahu yanzu za a fara sauraron bayani daga bakin ɗan uwa malam Muhammadu Amin An-Nahawi da haka aka rama kallawa bismillah amma na dila shi bika ba ta kara ne yadda ya kamata الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا ونبينا محمد وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين أما بعد السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته a daidai wannan lokaci a wannan rana insha Allah a wannan rana ta jajibarin wannan tafsiri da ake yi za mu amfani da wannan lokaci don yin bayani a takaice dangane da al'amuran da wannan santar take aikin aiwatarwa amma kafin nan kamar yadda aka saba dangane taimakon da ake bayarwa akwai bai bayar Allah hawa wa Abdullahi wanda yau ta ba da naira dubu hudu bayan haka kuma wasu bayan Allah guda biyu da suka ba naira dubu ɗaya ɗan yanzu da daddaren nan to abin da ainihin tara mu akan wannan bayani shine za su a cikin wasu rarrabe kamar haka shine manufar wannan santar da kuma ayyukan da take yi sa'annan da irin nasarorin da ta samu da burinta a nan gaba sa'annan da kalubalen da take ainihin fuskanta kaɗan sai ka abin to alhamdulillah da farko dai za mu fara bayani akan menene manufar wannan santa idan muna magana kan wannan muna magana ne akan yadda take tafi da al'amuranta tun daga na tafsiri da kuma ainihin ayyukan marayu baki daya akwai manufar da ya sa aka kafa ita wannan santa tamu ta ainihin marayu na farko bisa ga ainihin bibiyar rayuwa yau da kullum lura da irin al'ummar da muke cikinta sai muka fahimci cewa lallai a su ƙalubale akan al'ummar musulmi wannan ƙalubalen kuwa shine akan samu waɗansu al'umma a cikin sun tashi ba ainihin karatun addini babu ainihin karatun zamani babu ingantacciyar rayuwa ga siyara yara ƙananu ga cikin halin ha'ulali wanda idan da za a basu a cikin irin wannan rayuwar za ta kai ta kawo wata ran idan sun lalace ko al'ummar da ba ku taimaka musu ba to ainihin musiba a kanku za ta dawo ta yadda kuma idan da za ku taimaka musu nan gaba su zama waɗansu abu suka san cewa ba iyayen da suka haife su bane suka ɗauki nauyin su kai wannan matsayin to duk yadda za a yi kuwa za su bai mu addinin su goyon baya su ba shi taimako ko da kuren su ne fita wannan sai ya sa muka zauna muka ce to ya kamata daga cikin mutum a farkon al'amari kafin mu ainihin yaɗa al'amarin ga kowa da kowa kamar shi ainihin malam musa akwai irin su alhaji kabiru akwai su malam sani su malam zakariya muka ce to mu mu daura wa kanmu a asalin wannan lokacin mu dinga tara kuɗi ta inda in ya kai wani mataki da kanmu sai mu nemo marayu da za mu fara taimakawa dan idan ka ce za ka ainihin tallata hajarka to ka fara daga kanka jama'a su gani kafin su su fara a wani lokacin bisa ikon allah muka haɗa kuɗi ya kai naira wajen dubu ɗari da hamsin muka fara ɗaukan marayun da ba su ci ainihin guda goma ba ganin haka sai kuma al'umma abin sai ya zamto cewa ya ƙarfafe su ma suka fara taimakawa wannan ainihin santa ɗin to daga cikin kuma ainihin burinta shine irin wannan yara idan sun samu ainihin damar da an muke son su samu na karatu muna so a cikinsu a ce an samu likitoci a cikinsu an samu wanda suke injiniyoyi an samu ainihin sojoji an samu an samu dai abubuwa da dama ta yadda wanda addinin musulunci yana bukatar su baki da to kowane irin al'umma za mu iya ɗaukar nauyi ba kowanne ba domin idan muka tashi lura za mu ga cewa wani ya fi wani wahala musamman irin wanda ya kamata a samu ladan su ne marayu sun tashi ba su da mai taimakon su to irin wannan su ne sahun farko da muka fara ainihin dubawa kuma da muka fara dubawa sai muka kamar yayin sun kaskashi biyu bisa ga lura da ainihin attatabu wal istiqra bibiyar rayuwa za ga cewa marayu sun kaskashi biyu kuma ko da daga koma cikin alkur'ani da sunna daga sun kaskashi biyu in ana magana kan maraya shi ne dai wanda aka mutu aka bar shi idan namiji ne bai balaga ba wanda idan mace ce kuwa har balaga ta matukar bace aure ba kana ga ƙashin ainihin wannan maraicin to marayu sun kashi kashi biyu akwai marayun da yake da gata kuma Allah subhanahu ta'ala ya tabbatar da wannan kin yana cewa wa atul yatama amwalahum ku baiwa marayu dukiyoyinsu kenan an mutu an ba musu dukiya wala ta al-khabitha bil tayyib kada ku ainihin da kyakkyawa da mummuna to Allah subhanahu wataala irin nan gurin ya nuna mana akwai marayun da ake barin su da ainihin dukiya shi yasa wata ayar sai ce ولا تؤتوا السفهاء أموالكم التي جعل الله لكم قياما وارزقوهم فيها واكسوهم وقولوا لهم قولا معروفا لم نكن أينهم bincika ku ainihin wato ikhtibar ga waɗanda suke as-sufaha duk da malamai sai daga su ake nufi da ainihin as-sufaha kamar ainihin Abdullahi ibn Abbas daga ainihin Abdahak yake cewa abin da ake cewa as-sufaha sune ainihin mataye da kuma ainihin banuk ƴaƴanka abdullahi dan masu yake cewa abinda da ake cewa ainihin as wa a wannan ayar su ne ainihin imra'atun wa shi kuma sa'id ibn jubair ya ce abin da ake nufi su ne aliyatama su aka ce Allah su subhanahu wataala ke magana cewa ku ainihin duba a rayuwa yadda ainihin al'amarin zai ci gaba da ainihin tafiya sa'annan a lokacin da cewa sun kai wani matsayi a cikin dukiyar tasu warzuquhum fiha kusuhum ku ainihin azurta su daga ciki ta hanyar tufatar da su ta hanyar ainihin ɗaukan nauyin karatunsu a cikin dukiyarsu Allah Su bada ta'ala ya ba wannan dama shi yasa a wani lokacin sai yake cewa wabtalul ma hatta iza balagun nika hafa in anastun minhum mushidan fadfa'u ilaihim amwalahum lallai ku jarabci ainihin waɗannan marayun a lokacin da kuka riski cewa ku gane cewa yanzu shirya ta ainihin samu gare su to sai ku ba su ainihin dukiyoyinsu wala ta'kuluha israfan wa bidanan an yahbaru haka kada ku ci ainihin dukiyoyinsu ta hanyar almubazzaranci haka kuma ta hanyar gaggawa kafin su girma ku hada da duke ku sun yi Allah subhanahu wataala ya hana wannan to sai mu ga cewa akwai marayu masu gata akwai marayu da ainihin an mutu an basu ba su da komi tunda Allah subhanahu wataala na cewa da rijali nasibun mimma tarakal walidani wal aqrabun وللنساء نصيب مما ترك الوالدان sai سيتي مما قل منه aukafa kenan akwai wanda an mutu an ban mai dukiya yar kadan ta yi mahaifin shi ya mutu ya ban mai dubu goma me zai ne a rayuwa kafin wata da ya kare akwai kuma wanda an mutu an ban mai dukiya mai damar da za a iya juya ta har a rayuwar shi tashi ba tare da ya san wata wahala ba sai ya sa maka ce to marayun da suke da wancan rashin gatan su ne waɗanda suke a samun farkon da za mu taimaka mawa a daidai wannan gabar muna kira ga ainihin iyaye mata akwai waɗanda suna da irin wancan damar da za su taimaka wa 'ya'yan nasu amma ganin an ce taimakon marayu sai su ce bari su ci banza a nan to wannan muna bibiya kan irin wannan al'amari abin mamaki abin sha'awa a shekarar ta gabata akwai mata da take da marayu mata a hannunta amma ita taimaka mana da sababbin kaya a tamfofi masu tsada nan ta bamu takalma ita burinta a taimaka wa marayun da ba su kai nata gata ba amma mu yawanci hausawa akwai waɗanda a wannan lokaci da aka rarraba kayan marayu wallahi da mazajensu amma haka suke satowa su fito don su zo su ce banza na kayan marayu to su tsoron Allah domin Allah na cewa innal ladina ya'kuluna amwalal yatama zulman inna ma ya'kuluna fi butunihim nara wa sayaslawun sa'ira bayan haka marayun da muke dauka su ne wannan amma akwai mutane da musu hukunci hukuncin irin waɗannan marayun misali akwai wanda mahaifin shi gashi a raye amma faralai ta kama shekara biyar sai dai a kwantar sai dai a tayar ba boko babu islamiyya kenan wannan ma wannan da yake da iyayen to wani marayin ma ya fi shi kaka to a irin wannan shi ma mukan hukunta shi hukuncin irin wancan marayin to haka irin waɗannan nau'o'i na marayu su ne irin waɗanda wannan santa take taimaka mawa kuma duk wanda ya zo muka mishi ainihin irin wannan bayanan kamar yadda muka yi bayani a farko mun fara da ainihin marayu waɗanda suke ainihin guda goma amma a zuwa yau haka muna da marayu sun kai wajen talatin da biyar wanda kuma muna sa in insha Allah za mu ƙara su bayan sallah to wani irin ayyuka take ayyukan da wannan santa take na ainihin marayu babban jigo shi ne dama in kana son mutum ya zama wani abu a rayuwa to ka ba shi ilimi dan babu yadda za a yi ka haɗa wanda yake da ilimi da kuma wanda yake shi da ilimi to ya mu babban abin da muke lura da shi a karan farko shine basu ilimi daga muna da marayu waɗanda suke a mataki tun daga nursery waɗansu firamare har zuwa ga ainihin secondary sa'annan marayun da muke da su ba wai kawai mun ta'allaka da su bane a makarantu waɗanda suke ainihin na gwamnati kawai a wanda suke private school daga ciki alal misali a wanda take ainihin ana ce mata ramatu nasir abubakar tana ainihin ulumul qur'an bangaren islamiyya kamar aisha suleiman wanda muke ce mata amira tana makarantar albayan nursery and primary school wanda take ainihin makarfa a hai kuma ya santa makarantar kudi ce private school ce sana akwai kamar irin su maryam abdullahi tana kunne ta shek abubakar mahamud gumi akwai irin su yara guda bakwai da muke da su a makarantar faisal wannan bayan haka idan muka zo ainihin irin su mai muna barzo muna da ɗalibai sun kai guda biyar ko ya zuwa ma ga ainihin sama ga haka kenan wannan na daga cikin ayyukan da muke bayan wannan idan muka lura a lokacin azumi kuma wannan sarta tana kokari gurin waɗannan marayun kamar da 'ya'yan masu gata suke samun kayan da za su na sallah su samu abin da za su cire sallah ko da azumi to mukan kokari su ma su ga cewa suna da masu yi musu irin wannan cikin al'ummar musulmi da aka ana ba su kayan sawa a ba su abinci wanda za su ci ba su kaɗai ba kuma jama'a waɗanda suke ba mu ɗauki nauyin karatunsu ba amma kuma marayu ne su ma ana ba su irin wannan abincin shi yasa a wannan shekarar an ba da ainihin tallafi da taimako na abinci da kayan sawa kusan akalla zai kai kusan mutum 200 wannan ku ba karamin ainihin cin nasara bane alhamdulillah to bayan wannan sai ainihin irin nasarorin da muke ainihin samu a cikin wannan santar take tafiya daga cikin nasarar da ake samu tun da aka fara ainihin wannan al'amari na karatu har yau ba a samu lokacin da za a ce ba a samu kan da aka biya ba kenan wannan alhamdulillah an samu nasara kuma wata babban nasara ta biyu gabanin wannan lokacin da nake ciki wato kafin azumi kenan kuɗin da yan uwa musulmi suka fara taimakawa ta hanyar account da muka buɗe na jais sai da ya kai wajen naira dubu ɗari da saba'in da wani abu amma bisa ikon allah kuma cikin azumi a yanzu haka a account mu akwai naira dubu ɗari shida da arba'in da ɗaya wannan kuma karamin nasara ka samu ba banda kuma irin naira dubu ɗaya dubu goma dubu biyar da ake bayarwa wanda an tara ya kai kusan naira dubu ɗari duk da an yi ayyuka da dama da su kamar siyan ainihin abinci tunda shinkafar da muka samu bata isa ta wadatar da mutane da suka zo neman taimako ba sai da muka ɗebi kuɗi aka ainihin ƙaro gungunan shinkafa aka ainihin raba musu wannan na daga cikin ainihin nasarorin da muka ainihin samu a wannan santar to bayan haka ne burin wannan santar domin tana da burin da take buƙatar ta kai zuwa nan gaba buri na farko shine daɗin samun hanyoyin shiga kuɗin nata domin mun ta'allaka ne da abin da ainihin al'umma suke bayarwa abubuwan kuma da ainihin wannan sata ke bukata ya wuce wannan duk da alhamdulillah ubangiji Allah ya tabbatar da mutane a kai ya kuma kara ba su karfin gwiwar taimakawa amma muna neman kuɗi fa sama da irin wannan kuɗin da muke samu dan misali muna buƙatar ainihin gida don waɗansu da suka so su taimaka mana kamar wancan lokacin tambaya suka yi shin marayin namu akwai gidan da muke tara su ne su su akwai wanda yake in ya musulunta musulmi ba a san yadda za a yi da shi ba sai dai in zai koma gidan jiya kuma gidan jiya ba a cika ainihin damuwa da su ba ko mu nan santar muna taimaka musu daidai gwargwado bayan wannan muna bukatar ita wannan santar a ce akwai makaranta ta ta kanta wanda banda marayu da take ɗauka za ta ɗauki ainihin waɗansu ɗaliban da za ta ringa samun incomes ɗaya ainihin shigo mata bayan wannan muna kuma ainihin ƙara ainihin wato ƙarfafa jama'a dangane da ainihin bayanin da malaki cewa da za a samu mutane dubu wanda za su nuna ba da naira dubu a ƙarshen kowane ainihin wata wannan zai bayi ta yadda za mu samu naira miliyan goma sha biyu a shekara guda wannan ma burinmu ne allah ya tabbatar da mu akan haka ubangiji allah ya ba mu ainihin ƙarfin gwiwa akan yin haka to bayan wannan sai ainihin wato irin kalubalen da muke ainihin fuskanta kowa ya sani babban ƙalubale ne shine kuɗi kawai domin idan ka ce za ka yi addini kana musulmi ko kana ba wani addini ne gwamnati ba ita za ta taimaka maka ba ku ya kamata ku taimaka wa kanku wanda idan muka ga yan uwanmu wanda su ma musulmai ne irin abin da suke ma addinin su yawanci gaskiya mu ba ma yi za mu ga cewa masallaci karami wanda girman shi bai wuce wannan ba ko bai kai wannan ba amma yana ɗaukan matakin karatun sa har zuwa ga jami'a amma mun banda irin waɗannan masallaci da aka samu yanzu firamare ma masallaci bai iya ɗaukar nauyin ainihin al'ummarsa ubangiji allah ya karfafe mai ba mu ikon yin yadda suke ko sama da haka bayan wannan sai ainihin wato kira ga ainihin ƙungiyoyi waɗanda suke tallafa wa marayu musamman ƙungiyoyi kamar na 'yan boko ko kuma ainihin manyan masu kuɗi da suke fitar da zakka don taimaka ma addinin musulunci to a irin ne ya kamata su kashe dukiyarsu don ya kamata ka ainihin kashe dukiyarka inda idan ka zuba ta a nan za ka ainihin tsinta a gaba domin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam na cewa man farraja an mu'minin kurbatan min kurabi duniya faradallahu an kurbatan min kurabi yawmil qiyama dukkanin mutumin da aka samu ya yaye wa mumin wani bakin ciki da damuwa da take damun shi a nan gidan duniya to fa lallai tabbas Allah zai yaye mishi duniya da lahira to ko duk wanda ya taimaka wa maraya ubangiji Allah subhanahu wataala ba zai bashi ya tafi haka ba a rayuwar shi ta duniya zai ga abin da Allah zai mai haka kuma a gobe ainihin kiyama to bayan haka abu na ƙarshe shine ainihin godiya da jinjinawa ga ainihin waɗanda suka taimaka kamar ainihin wato malaman khadija pbs wadda take tana bamu mu naira dubu goma a duk wata tun da bani ainihin azumi kuma sannan tana buƙatar za ta ɗauki waɗansu daga cikin ainihin marayun da suke hannunmu ubangiji allah ya tabbatar da ita akan haka da kuma sanya wannan a cikin mizanin aikinta bayan haka akwai kamar staffs na nndc wanda bayan sun gama ainihin bincike akan wannan center sai ga cewa ta dace su dinga taimaka mata kamar kaso lokaci na farko sun ba ta naira dubu talatin da wani abu a wannan lokacin duk da ba a duk wata ne bayan haka gab da azumi ko a cikin azumi farko suka ƙara ba ta naira dubu hamsin da shida da wani abu to ubangiji Allah ya tabbatar da su akan haka bayan wannan kamar irin su malama Jamila Hussein wanda ta ba da naira dubu ɗari da hamsin haka irin su habibullahi awwalawo da ya bada ainihin naira dubu arba'in da ɗaya kamar irin su ainihin jamila wanda ta bada ai malama jamila da ta bada naira dubu talatin to banda waɗannan akwai da suka ba dubu ashirin dubu goma dubu ashirin da biyar kai har wanda suka bada naira ɗari ubangiji allah subhanahu wataala ya sanya ladan wannan cikin mizanin aikinsu allah ya tabbatar da mu kuma muna fata a ƙarshe al'umma su taimaka mana da addu'a ubangiji Allah ya tsare mu ya tabbatar da wannan al'amarin ko da ko bayan ba mu Allah ya tayar da waɗanda su ci gaba wassalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh ya saka masa da alheri yanzu bayani na biyu da za mu saurara daga bakin dan uwa malam zakariya malam zakariya ɗaya ne daga cikin 'ya'yan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 kaɗan daga cikin ayyuka da wannan cibiya ta tallafa ma marayu ƙarƙashin masu da ahlul wasu sahaba take yi Allah kuma ya saka da alfai. wannan tafiya da aka ɗauko mai nisan gaske ce kuma bayan Allah da nesa da kusa sun tattaimaka don haka muke so mai amfani da wannan dama muna mika ko mu ga Allah subhanahu wa ta'ala da ya ba mu dama tun daga masu sauraro da kuma shi malam na farko da ya dage ya ke mana karatu Allah ya sa albarka a cikin karatu Allah kuma ya sa mai da aljanna kowa masu sauraron wannan karatu Allah ya sa mai amfani da abin da muke ji mun san cewa wannan karatu ana sa shi a kafofin yada labarai kamar a kano ana sashi a radio freedom a nan ana sashi a ditv radio da tv akwai wasu bayan allah kamar shi mai girma mataimakin shugaban kasa da jama'ar shi muna mika godiya ta musamman a gare shi wanda ya ɗauki nauyin sanya wannan karatu a radio freedom a kano allah ya saka mai da alkhairi Allah kuma ya shiryar da shi zuwa ga abin da yake yarda ne a gare shi kuma mafi ga musulunci ga musulmai na biyu muna mika godiya ta musamman wato ga ciyaman board of trustee alhaji ahmad inuwa board of na victory foundation wanda su ma suka ɗauki nauyin sa wannan karatu a DIT, tare da su da mai girma a zababban ciyaman na kaduna south a honorable Bala'isa, shi ma muna mika godiya ta musamman a gare shi da ya nauyin sa wannan tafsiri a gidan gidan bayan haka akwai ɗan uwa rahman da hukumar gidan gidan tv wanda suke kokari yi da rana wajen sanya wannan karatu na tafsiri da ya shi a wurin uwa musulmi su ma allah ya saka musu da alkhairi akwai al'umma daban-daban waɗanda suke kira mu suke ba mu shawarwari yadda wannan al'amari tafiyar da za ta kai ga nasara su ma muna mika gode Allah ya saka musu da alkhairi mu masu sauraro da sauran al'umma muna ƙara godiya Allah ya saka mu da alkhairi Allah kuma ya tabbatar da gaskiyar a nan zan ce zan mika wannan malam Allah ya saka da alkhairi a yi na ɗauka ko jawabanka suna da yawa ah. ya kamata a ce jawaban sun ainihin wato fa haka ah, mun saurari bayani daga bakin ɗan uwa malam zakariya tsayi a nan ta ɓangaren hannun dama na za a ga wasu mutane sun shigo wa a sahabu yamini ko wa a sahabu yamini an fahimta ya idan za ku iya tunawa bara wannan ɗan uwa ne malam abdul mutallib wato dan uwan Sheikh Jafar Mahmud Adam wanda ya zo wannan wuri bara ga dan uwanan malamin a gefensa da kuma malam Abubakar Abdulsalam baban gwale daga Kano ɗaliban da suke biye da mu musamman a karatun masallacin matasa wayannan fuskoki ba bakin fuskoki ba ne da kuma dan uwa malam Muhammad Nasir nan daga ainihin wato unguwan ma'azi ya juya ba ya da kyamara ta ɗauke shi saboda haka insha Allahu wayannan su ne bakin da suka halatce mu dan uwa malam lawan yana yin tafsiri ne a Abuja ya rufe nasa tafsirin jiya da haka wannan yan uwa suka yi tattaki daga Kano suka je suka taho tare da shi su za su kwana a nan garin gobe za su wuce Abuja to Allah ta'ala sai albarkace mu da ainihin wato zuwan nasu ina da bayanai a gurguje da zan idan na riga na yi ne daga cikinsu ko mutum biyu ko su duka ma in yiwu sai su amfanar da mu da abin suka zo mana da shi na ainihin wato karaba wannan shi ne ainihin wato bayani a takaice kamar yadda dan uwa malam zakariya ya bayani karatun da aka sa a freedom akwai mutane guda biyu da suke da gudunmawa karkashin shi wato mai girma mataimakin shugaban kasa akwai wani rabin tahir umar tahir akwai kuma alhaji abbadago Allah ya saka musu da alheri akwai mutanen da suke taimaka ma abin da ya shafi da'awar mu yadda za ta ci gaba sawa'un cikin azumi ko ba cikin azumi ba ba za mu manta da alhaji usman musa ba darakto protocol na jihar kaduna kamar yadda muka gabatar da bayani kwanaki alhaji usman musa darakto protocol na jihar kaduna yana daga cikin mutanen da da wahala mu kai masa wani abu na addini rejectin din seki yana iya sa allah maɗaukakin sarki ya saka masa da alheri sannan akwai wato malam ahmad wanda muke masa lakabi da daraktan gidaje da filaye wanda yake zuwa nan ya zauna haka shi ma yana iya sa gurin taimakon addini da ma al'umma rigingimin yan uwa da ake tare da su in ya taso na dubu goma dubu ashirin dubu talatin din yana sannan akwai kuma wato wani dan uwa malam ali mai sai da kayan gyaran mota a nan tudun wada silma shi alkawarin da ya ɗaukar mana shine in dai motar mu ne ya san aikin addini ake da ita to duk abin da ya shafi sabis da gyare-gyaren motar a zo shi kuma zai a cikin kudinsa wannan yana iya kokarinsa yana nan shagon sai nan wajen tudun wala silma dan uwa ne kuma motar mahaɗiya take wani lokaci idan an je inda ya sabis ma kawai sai ga tala shi kusan dubu goma to haka yake ta iya kokarinsa gaskiya sannan akwai mutane guda uku a na farko akwai alhaji salmanu da alade nusi wannan ƴaƴan gidan alifaki ne allah ya ji kansa allah ya masa rahama wayannan mutanen kokarin da suke mana shine kusan duk inda zamu je harkar addini in dai muka tura motar mu za su zuba mata mai kuma ko sau nawa za a tura za su zuba mai saboda sun san cewa aikin allah za a yi da ita ko shekaran jiya da na ban nan garin na tafi kano su suka mu zuba mu su suka zuba mu motar mai zuwan mu kano da kuma ainihin wato dawowa da haka wannan yana daga cikin gudunmuwar da suke bamu kuma ba ku manta ba ɗaya daga cikin su ya aiko mu wannan santar a cikin azumi naira dubu ashirin da biyar don gudunmuwa a wannan asusu na marayu Allah ya saka musu da alheri Allah ya ji kan mahaifinsa a nufaki Allah ya sa ya huta sannan akwai ita malama Khadija da malam Aminu ya magana ɗazu ya ce PPS to da ya ce PPS kowa watakila ma kawai ya daji PPS to PPS nawa an fahimta a to PPS ce ta matar gwamna ina ganin azumi kafin ya kawo da kusan wata hudu ko biyar tun daga lokacin da ta fara sa dubu goma na farko kusan kowace wata sai ta turo mu wannan santan naira dubu goma sannan yanzu ta ce <coughs> a kai mata wato adadin abin da ake da shi na marayu akwai wanda za ta duba da kanta za ta ga mai za ta iya ɗauka ta yi sannan akwai alhaji aminu tahir wanda ake ce masa ainihin wato aminu bilisku shi ma yana iya ƙoƙarinsa gurin ba da gudunmuwa a addini wani abin yakan yi ba a wajen ramadanan ba ma wani abin sukan yi ba sa so a san sun yi mu da muke tare da su mu muka san suna yi sai kuma allah da suka yi saboda shi akwai yan uwa daga kano wanda suke iya kokarin su suma kazalika su malam sun sani allah ne shaida muna musu kyakkyawan natsu da kuma fatan alheri akwai irin su alhaji abba karfi wanda baya nan ya tafi allah ya dawo da shi lafiya akwai irin dan uwansa alhaji abdullahi da su alhaji tahir uwa uba kuma kankat akwai kuma baban mu shi ma a kano shine alhaji yusuf abdullahi allah ya saka musu da alheri akwai wani dan uwa malam lawan ibrahim za ka tana shi ma'aikacin nfc din nan to kwanaki ya taba zuwa nan ya kawo mana naira dubu hamsin ya ba da naira dubu hamsin a raba a asibitin musulmi to shi ma ya iya kokarin sa to amma dai daga yanzu ba daga bayan nan dai bana ganin sa in na kira wayar sa ba ta shiga ban san ko me ya faru bane shi ka muna masa fata alheri to yan uwa kamar yadda malam Aminu ya bayani kalubalen da ke gaban mu na al'umma musulmi yana da yawa lazim nan da na dawo daga inda na tafi tun da na fita da safe ban dawo ba sai yamma akwai yarinyar da aka zo min da kes ɗinta daga abafa wannan yarinyar babanta ya rasu mamar ta rasu sannan yan uwan uban sun yi watsi da yara su biyu mata bi maza kuma gashi babbar cikin sa da ta zama budurwa wannan mahaifiyarsa kafin ta rasu Allah ya taimake ta ta sai wasu ɗakuna sai wata mata da suka zauna a gidan sun yi zaman mutunci lokacin da suke zaune da matar ita waccan matar mai gidan mahaifiyar yaran sai zamanto ba ta karɓar kuɗin hayanta wannan yasa bayan mahaifiyar yaran ta koma zuwa ga Allah ita kuma mahaifiyar matar sai ta kama yaran sai ta riƙe a matsayin 'ya'ya amma ita ma ba ƙarfi take da shi ba su mala aminu ba wanda ya sani ba wanda na faɗa ma na kira mala umar hidaya ɗazu ta waya na ce masa ina so da mu haɗu da su amma nan yaran duk da sun fita daga ƙa'idar irin halin da na ga yaran suke ciki wallahi dole ne sai mun nemi mutane daga unguwar su wani abu akan yara lokacin da yarinyar ta zo babbar ɗazu da tana bayani ne daga cikin mata na da ta kalli irin halin da yarin suke ciki ba ta san lokacin da ta fashe da kuka ba wannan yana daga cikin abin da muke cewa ba daidai ba ne kullum a cikin manan kaka ba wanda yake so a ce in ya mutu ya koma zuwa ga allah 'ya'yan sun wulaƙanta to mu yanzu me muke yi idan kar 'ya'yan wasu su wulaƙanta wannan shine ƙalubalen da ke gabanmu saboda haka aiki ne yake gaban mu ja kuma tashi za mu ci gaba da aikin nan kuma aikin nan ba zai yi wata hanyar kabbara a watsi a an an yi kabbara ya kamata aiki biyu ba wannan ne abin da muke da ainihin wato bukata wannan yana daga cikin abubuwan da ya kamata mutane su ainihin wato lura da shi challenges ɗin da ke gaban musulmi yana da yawa sannan kuma ƙalubalen yana da yawa amma ba abin da zai warware shi idan mun tashi mun yi aiki wannan yana daga cikin abin da ya sa muke so mutane su fahimci wannan da kyau saboda haka muna roƙon Allah ta'ala ya ba mu ainihin wato sabati akan wannan aikin da muka fara kuma muna roƙon Allah madaukakin sarki ya sa mu yi saboda shi wannan shine ainihin wato addu'ar da muke bayan ƙalubale ta ɓangaren marayu akwai ƙalubale na samari da suke taso yanzu nan jiya muka yi magana cewa akwai wanda yake an ba shi admission zai tafi jami'an nasara ya karatu amma ba shi da kuɗin da zai je registration kuma yanzu ba sa aka yi ba aka nemi wanda ya ɗauki nauyin shi to ana ji ana gani sai dai ya dawo ya zauna kuma watakila an bai da tarbiyya ta addini ya ya zama matsala a society su haka ake yi ba to irin wayannan abubuwan su muke so a yaƙe su ya zamanto muna da ainihin wato wani amfani a cikin al'ummar da muke ainihin wato ciki wayannan su ne <coughs> ainihin wato bayanai da ne nake da su ainihin wato a takaice kuma kamar yadda muka ce duk mutumin da ya ɗauko kuɗin shi ya ba mu don a aikin addini to yana da ikon ya biyo ba ya tambaya ji kuɗinsa ya ake da su sai ka gaba mutum ya zo ya shiga musulunci wanda mu muke da haƙƙin da za mu je mu madda a ya shigo addini ba a yi ba amma yanzu ya shiga musulunci amma sai ka ga inda ma za a riƙe shi a matsayinsu na wanda ya shiga musulunci yadda ya riga ya zama matsala babu kuma ba a tunani akan irin wa'annan abu kamar yadda malam aminu ya bayani mukan samu matsaloli da dama wani lokaci ma na tafi wani abin sai a kira ka sai a ce to ga rikicin wani ya musulunta ya ra'ayi da shi kai ma sai a hankali ya yi badiyar lazina amalu baka sani da zaka da shi ba sai ka ga an ana ta kama kame in ba ainihin wato sa'a yanzu ba nan gurin da alhaji ahmad tantange gina ba Allah ya saka mar da alheri to irin wannan sai kaga an zo an ainihin wato samu matsala yana daga cikin abubuwan da ba za mu manta da shi ba akwai wata kungiya ta mata a garin nan sune al-insan foundation da muka shayin magana a kansu wayannan mutanen musamman malama amina ita ce shugabansu sai kuma malama zubai da allah ya saka musu da alheri mata ne suka fara wani program wanda duk garin da neman ga wata kungiya ta addini ne ta fara yin wannan ba ta fara tunanin wannan matsalar ta shaye-shaye ya za a rage shi cikin al'umma suka ce bari a gwada da mutum hamsin kusan kowace unguwa aka ɗauko mutum biyar aka fara gwadawa da su an kaji program ɗin da suka yi da fara shi kafin a kulozin kuɗin da suka kashi ya fi miliyan biyu akan wa'innan mutum hamsin ɗin an musu semina ta sati uku an karantar da su qur'ani da tauhidi da fiqh da azkar kullum duk wanda zai je karanci sai an bashi kudin transport 200 200 kai ta ɗin shi so 50 so 50 a sati biyu nawa kudin zai baka sannan ga girki girkin da nama wani lokaci ma da naman kaza wani ma in ya kalli girkin in ya tuna ba zai je ba in ya ciro in ya je gurin akwai lafiyayyen girki sai ga ya tashi ya tafi ya ce bare ya zo tafi dan ya san in ya zauna akwai girkin da za a kawo kudin shi ba zai cire kudin shi sai wannan abincin ba zai tashi ya je ya tafi haka suka yi na bayan sun gama suna tunanin za su kuma ɗibar wasu na mata nan gaba su yi kun ga wannan ɗaya ne daga cikin matakai na gyaran al'umma da haka muna musu addu'a su ma da fatan alheri Allah madaukakin sarki ya ainihin wato saka masa da alheri sannan akwai dan uwa ma na fama su Efi shi ma yana iya kokarin sa shi ma Allah madaukakin sarki ya saka masa da alheri wayannan su ne bayanan da ni nake da su a takaice da haka yanzu za mu fara <laughs> na kana so ka doje ne kana kalla ba za ka doje ban Allah ya da eh, saboda haka yanzu za mu gabatar da ainihin wato malam lawan insha Allah za ku ji sakon da ya zo da shi aka maka Allah bismillah zan tashi daga kan wannan kujera insha Allah sai ka a dawo ne malam a dawo nan malam ai saboda kyamara din dawo ne malam sami lalin من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله وكفى والصلاة والسلام على عباده الذين اصطفى wa badu yan uwa assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh bayan sallama ta addinin musulunci a wannan rana mai tarihi ranar litinin 27 ga watan ramadan shekara ta 1434 hijiran manzon tsira annabi muhammad sallallahu alaihi wasallam daga makka zuwa madina wacce ta yi daidai kuma ta dace da biyar ga watan takwas shekara ta da uku miladiya a wannan majalisi mai albarka na karatun alkur'ani mai girma karkashin jagorancin wannan batur gujin malami dan uwa malam musa asadu sunna allah madaukakin sarki ya karfafa gwiwarsa kan ayyukan alkhairi allah madaukakin sarki ya sanya wa rayuwarmu da rayuwarsa albarka ba na mantawa shekara iyar haka mun kawo masa ziyara a kwatankwacin lokaci makamancin wannan a lokacin da muka zo yana shirin rufe wannan karatu wanda da yawa daga cikin malamai sun halarta wanda kusan 'yan uwa da suke cikin tawagar mu a yanzu duk da su muka zo wancan lokaci cikin hikimar ubangiji a wancan lokacin ban samu cewa komai ba saboda malamai da suka gabatar da jawaban da ba a da bukatar a yi dori a kan abin da suka faɗa tare da kuma wakilci da muka yi cikin mu ɗaya daga cikinmu ya wakilce mu ne malam muttalib ahmad wanda ya jawabi a madadinmu a wancan lokacin to da haka a yanzu su kuma waɗannan 'yan tawaga ta mu sai suka ga cewa su turo ni ko su wakilto ni in yi magana a madadinsu a gaskiya ba ni da wani abu da zan dora dangane da abin da na san kuka sha ji tun daga farkon watan nan ko tun ma kafin watan nan kawo yanzu kun saba ji na dukkanin wani abu na alkhairi ba a ruwa wajen a ga an isar da shi dukkan wata faɗakarwa ba a yin ƙasa a gwiwa wajen a an isar muku da ita to amma duk da dai malam na da shi a wata gaba mai matukar muhimmanci. dangane da rahotanni da aka bayar da kuma jawabai da muka riska daga bakinsa na tallafi da agaji da yin kama-kama wajen taimakawa marayu sai nake ganin zan yi amfani da wannan abu da na ji don da tunatar da mu akan wannan abu mai matukar muhimmanci ko shakka babu kula da maraya abu ne wanda yake mai kyau abu ne wanda yake mai tarin lada abu ne wanda Allah subhanahu wa ta'ala ya faɗaitar manzon tsira sallallahu alaihi wa alihi wa sallam ya biyo baya da bayanai kuma kwaɗayi da shaukin sahabbai ya sa har suka yi ta tambaya ya ya kamata su zauna da marayu wani haƙƙi marayu suke da shi a kansu ya ya kamata a kula da rayuwar maraya ubangiji subhanahu ta'ala ya ce wa yas'alunaka anil yatama kul islahu lahum khair suna tambayar ka dangane da marayu ka ce da su kyautata masa shine alkhairi wa in tukhaliduhum fa ikhwanukum in kuka yi cuɗanya da su to dai yan uwanku ne cuɗanya shine a haɗa kuɗi da kuɗi na maraya da na wanda ba maraya ba don ake gudanar da kasuwanci a taba wani kaso na dukiyar maraya da dukiyar wanda ba maraya ba idan aka tashi cin abinci don a hada a yi cefane ga wanda bai da wadatar da zai ciyar da kansa kuma ya ciyar da maraya domin ubangiji madaukakin sarki ya yi izini da haka wa man kana faqiran falyakul bil ma'ruf wanda ya kasance yana cikin halin talauci da kamfar abun hannu babu laifi idan ya ci daga dukiyar maraya bisa ga kyautatawa kamar yadda wata ayar ta ce wala ta taqrabu malal yatimi illa billati a ahsan kada ku kusanci dukiyar maraya sai da kyakkyawan niyya kyakkyawan niyya shine ka ci a halin talauci wasu ma malaman suka ce ka ci da niyyar bashi in ka samu ka biya wannan shine billati a ahsan to haka nan ubangiji subhanahu ta'ala cikin wata ayar yake faɗa da kwadaitarwa da zaburarwa amma yatima fala taqhar wa amma sa'ila fala tanhar wa amma bi ni'mati rabbika fahaddith shi kan maraya karka cuce shi shi kan mai roƙo karka kyare shi ita ku ni'ima da ubangiji maɗaukakin sarki yayi a gare ka to kai tahaddus bi ni'matillah ma'ana ka nuna cewa Allah ya yi maka ni'ima ta hanyar yi masa godiya ta hanyar yin amfani da ni'imar da ya baka wajen yi masa da'a ba wajen saba masa ba subhanahu wa ta'ala ya tabbata cin hadisi ingantacce manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce ana wa yatimi fil jannati ka hataini ni da mai kulawa da ɗaukar ɗawainiya ta maraya a aljanna kamar haka muke sai hada tsakanin yan yatsunsa guda biyu a sababa wal wusta yar manuniya da ta tsakiya yadda waɗannan yan yatsu suke kusa da kusa da kaɗan ɗaya ya fi ɗaya to haka muke ta fuskar zamantakewar aljanna da ni da wanda yake ɗawainiya da maraya wanda yake nuna mana cewa ba ƙaramin aiki ba ne kuma ba ƙaramin lada mai shi yake samu ba don haka ya uwa wajibi ne mu ba da himma mu ba da kwazo wajen waɗannan ayyuka na alkhairi da ake faɗaitar da mu kada mu rinka ɗaukar su kamar wani tarihi ne ko wani labari ne wanda ya shafi wasu mu bai shafe mu ba wannan dai maraicin abu ne wanda kowa yana nan tattare da shi menene abin da ke jawo maraici shine rashin uba ko rashin uwa da uba ga ɗan da bai balaga ba to ko wannan in ma kana jin ka balaga yanzu to ai ta yi kai kuma za ka mutu ka bar ɗanka shi kuma bai balagan ba in kana tsammanin kai ka ketare maraici yanzu to ta yi kuma 'ya'yanka marayu za su tashi shi yasa allah madaukakin sarki ce wali yafshal ladina law taraku min khalfihim dhurriyatan di'afan khafu alaihim falyattaqullaha wal yaqulu qawlan sadida lallai waɗanda suke tsoron za su iya mutuwa su bar 'ya'yansu raunana suna ji musu tsoron tagayyarar rayuwa to su ma su ji tsoron allah su ma su faɗi zance mai kyau su ji tsoron allah ta fuskar mu'amalantar ƴaƴan wasu waɗanda suka mutu suka bar su ba wai dan ba sa son su ba su ji tsoron allah wajen sauke haƙƙin ƴaƴan wasu waɗanda suka mutu suka bar su ba wai dan sun washe su ba don haka Allah madaukakin sarki ya shirya haka ya tsara kullu nafsin za'iqatul maut duk mai rai zai dandana mutuwa kullu man 'alayha fan duk abin da ke kan ƙasa zai kare kullu shay'in halikun illa wajha lahul hukmu wa ilayhi turja'un to da haka mu ji tsoron Allah dangane da ƴaƴan wasu mu kyautata musu mu taya su cikin rashin iyayen sai musu kewa a lokacin da suke iya tuna iyayensu musamman a lokuta na sallah a lokuta na azumi a lokacin da dukkan wani ɗa yake tuna mahaifinsa sakamakon irin gudunmawa da yakan shi na tallafi da kayan sallah da abincin sallah da abincin buɗe baki a wannan lokacin waɗansu yara sukan wayi gari babu mai musu wannan ba su da iyayen da za su ɗanka musu kayan sallah ba su da waɗanda za su yi musu tuwon sallah ba su da waɗanda za su yi musu kayan buɗe baki kuma ba wai don ba sa son su ba su ka rasa su sai don haka allah ya tsara haka ya shirya don haka idan ka ji tsoron allah ka tuna da waɗannan ka taya su da damuwarsu ka taimaka musu da abin da zai kwantar da hankalinsu to alkawarin allah ne subhanahu wa ta'ala kai ma zai kawo wanda zai maka haka ko da ta Allah ta kasance gare ka ga 'ya'yanka da dukkan waɗanda za ka tafi ka bari ko shakka babu salahar iyaye tana sa Allah maɗaukakin sarki ya tallafi 'ya'yansu bayansu kissa cikin suratul kafi shaida ce akan haka tafiyar annabi musa da annabi khidir alaihi masallatu wassalam shaida ce dangane da haka kamar yadda kuka sani Allah madaukakin sarki ya kaddara da annabi Musa ɗaya daga cikin ulul azmi minar rusuli fiyayyun manzanni mai daraja da babu wanda annabin da ya same ta karar cikin Qur'ani kamar tasa ta fuskar yadda Qur'ani ya ambata domin shine kalimun lahi abokin maganar Allah ubangiji ya ce wannan ku daraja ce falala ce ba kowa daga cikin manzanni ya same ta ba تلك الرسل minhum man على بعض منهم من كلم الله تلك الرسل وانجانا كمن زنين فضلنا بعضهم على بعض دمون بيبي توسع كم وصف سيجي منهم دقا تكنسو man كلم الله akwai wanda darajarsa ta kai Allah ya magana da shi kai tsaye waye qur'ani ya labarta wannan ya nassanta wannan karara shine annabi Musa ubangiji ya ce wa kallama Allah Musa takliman Allah ya magana da annabi Musa magana ya karfafa zancen da mazdari mu'akkad domin malaman tafsiri suka ce a larabci idan aka ce kallama fulanun fulanan wane ya magana da wane to hanyoyin magana suna da yawa zai iya yi wa ta rubutu ne zai iya yi wa aike masa zai iya yi wa ishara ce domin ishara ma a matsayin magana take an gane ko wani yake ba da labari cikin masu fasahar larabci ya ce akwai wata mata da na kasance na kan zo wajenta a matsayin kwarto shi yake faɗa a matsayin kwarto idan ya zo zai mata magana za ta amsa masa to amma wata rana da ya zo kuma sai aka yi rashin sa'a mai gidanta yana nan a madadin taimasa magana da baki kamar yadda ta saba sai ba taimasa magana ba sai taimasa ishara domin ishara ma tu tabaru kalaman inda lugawiyin la inda nahawiyin yace asharat bi makafata makafata ba'liha isharata mabunin wa lam takallami ta yi min nuni da idanta irin nunin nan ta wanda yake cikin fargaba da tsoro da tashin hankali da kamunga amma ba ta magana da baki ba to da haka malamai suka ce dan ka ɗauka maganar da Allah ya da annabi Musa ta hanyar wahayi ce kamar yadda ya kan yi da wasu manzanni ko ta hanyar rubutu ne kamar yadda ya aika wa waɗansu da littattafai ba tare da ya musu magana ba ko kuma ta hanyar wahayi ne na ilhama ya kimsa musu a cikin zuciya a duk ba irin wannan ba ne magana ce ta allah ya magana annabi musa ya ji musa ya yi magana allah ya ji shi da ya sa ya ce wa kallama allahu musa ya ƙara lafazin takliman domin a fitar da waɗancan zace-zacen da kuma abubuwan da zai iya yi wa ihtimali ya shige su a wata ayar ma ubangiji maɗaukakin sarki ce falon ma ja a musa katina wa kallama domin akwai mu'tazilawa da suke musun waccan ayar su canja mata magana su karanta ta ba yadda ake karanta ta ba su ce wa kallamallaha musa takliman sai ya zama allaha maf'ulun bihi musa fa'il shi musan ne ya maganan allah bai magana ba suka ce domin allah baya magana sai aka ce to in kun yi tawili a nan ya karbi ta fuskar na nahawu to a wajen kuma wa kallamahu rabbuhu ya za ku iya ku juya ayar nan kuma ba za ta juyu ba babu hitar lalika kafa to amma duk da darajar annabi musa da martabarsa da wannan matsayi da ya samu da kuma khidr alaihi salam wanda shi annabi ne ba manzo ba ne darajarsa ba ta kai ta musa ba allah ya ta da su baki ɗayan su ya kai su wani ƙauye suka je suka tube suka yi aiki suka kwaba ƙasa suka gine wata katanga suka tashe ta me ya ja haka kuma ba tare da neman ko sisi ba ba tare da neman lada ba hasali ma da kidir ya ce laushi ita lattafasta alaihi ajra qala hadha firaqu baini wa Ya ce inda ka ga dama Musa mu tsaya mutanen nan sai sun ba mu lada yace to daga yau ba ni ba kai mun rabu ya ma za a kace mu nemi lada akan haka me ya jawo wannan nagartar iyayen yara amma jidaru fa kana li gulamaini yatimaini bil madinati wa kana tatahu kanzul lahumu wa kana abuhuma salihah wasu malaman tafsiri ma suka ce ba iyayensu ba ne kakanninsu ne nagartar kakanninsu ta cin musu to da ka gina nagartar da za ta amfane ka ta amfani 'ya'yanka ka gina alkhairin da allah maɗaukakin sarki zai tuna da kai da shi ya tarbiyyanci 'ya'yanka ta hanyar kai ma ka kula da 'ya'yan wasu ka tarbiyyance su ka taimaka musu da duk abin da kake iya ba ya so da dama shi shaidan yakan zo mana da wani wahayi ana ta faɗar masu kuɗi da masu ƙoƙari wane ya bada kaza wane ya bada kaza wane ya bada kaza wani sai ya rinka jin cewa to ni ma sai na kai wane sannan zan baya ba daidai ba ne ba da silar biyar ake fara kyauta shi yasa annabi ya ce ittaqun nara walau bi shiqqi tamra daidai da tsagin dabino zaka iya sadaka kuma wannan sadakar ta tsagin dabino za ta iya zamowa kubutar ka daga shiga wuta kuma ita sadaka idan baka saba ta tun lokacin da kake da kuɗi kaɗan to fa ka sani lokacin da kuɗin ka suka yawa son kuɗi ne suke karuwa shi da ɗabi'ar kuɗi lokacin da ake da su ɗan kaɗan to son su bayi da yawa amma an suka ƙara yawa kuma sai siyan su ya ƙara yawa shi yasa za ka ga mai naira miliyan ɗaya ya fi mai naira dubu ɗari son kuɗi ta yaya za ka gane haka kila wanda yake da naira dubu ɗaya ba zai ɗauki mai gadi ba amma mai naira miliyan ɗaya za ka ga yayi gida ya sa electric shock kuma ya ɗauki mai gadi me yasa haka saboda kusan kudinsa ya karu duk gadin ba na shi kansa ba ne ba gadin na menene na kudin ne kuma ya fi ka tsawon lissafi ila lokacin da kake da naira dubu ɗari cikin sauƙi kake iya bacci amma yanzu lokacin da kake da miliyan ɗaya to kila wasu awoyinka na dare ba ta hajjudi ba ne lissafin ka ne nisbahu awin kusumin qalila fi hisabatika ne kai ba fi kiyamin laili ba ne to da ka ya kamata mu koyar da kanmu ɗabi'ar kyauta mu koyar da kanmu ɗabi'ar taimakon maraya mu koyar da kanmu ɗabi'ar kaza kaza da sauransu na ayyukan alkhairi a ƙarshe abin da zan cika da shi duk mutumin da yake taimakon maraya duk mutumin da yake taimakon dukkan ayyukan alkhairi baya tabewa baya yin hasara ƙarshensa sai dai ya yi kyau amma ba dai ya yi ƙarkon kaza ko farkon zakara ba me ya nuna mana haka hadisin na na khadija allah ya kara mata yadda ko in ce hadisin ummuna aisha hadisin da haris ibn hisham yau na na aisha tambaya in ban manta ba dangane da yadda aka fare wa annabi sallallahu alaihi wasallama wahayi wanda shine hadisin farko cikin sahih bukhari wanda lokacin da manzo Allah sallallahu alaihi wasallama ya je kogon Hira malaika Jibril ya zo ya same shi abin da ya faru ya faru ya ce da shi iqra ma ana bi qari ya matsa shi ya sake shi da ya dawo gida sai ya dawo a firgici a tsorace sai yake cewa da matarsa uwar gidansa Khadijatul Kubra inni khashitu ala nafsi ina jiwa kaina tsoro la'alla wani abu zai iya same ni zai iya samu na ko dai na shafar aljani ko kuma na daidaicewar rayuwa ko na mummunan ƙarshe sai ta ce kalla la kalla kallahu abada ta ce daina wannan magana ba da dai Allah ba zai taba kunyata ka ba kai Khadija ba wahayi ake mata ba amma me yasa ta ci wannan alwashi har ta haɗi wannan laya kamar yadda bahaushe yake cewa malamai suka ce saboda tana da kibra tana da wayewa tana da tajruba ba wai sai ta hanyar wahayi ba kadai yau da gobe ta tabbatar da cewa duk waɗannan ɗabi'un da khadija ta ambata wa annabi sallallahu alaihi wasallam guda biyar baya jin mummunan karshe wanda na daga cikinsu taimakon gajiyayye na daga cikinsu tallafa wa marayu shi yasa ma malamai suka ce dan wannan allah maɗaukakin sarki ya sa manzo allah ya tashi maraya dan ya ji ƙunan maraici shi ma kuma ya taimaka wa maraya alam yajidka yatiman fa'awa wajadaka dallan fahada wajadaka a'ilan fa'agna fa amma yatima fala taqhar da haka ya yan uwa mu taimaka wa yan uwanmu da duk abin da Allah madaukakin sarki ya hore mana Allah madaukakin sarki zai taimaka mana wallahu fi auni al-abdi ma kana al-abdu fi auni akhihi Allah yana ruwa da tsaki cikin taimakon bawa in dai bawa shi ma zai yi ruwa da tsaki wajen taimakon ɗan uwansa arrahimun yarhamuhumur rahman irhamu man fil ardi yarhamukum man fis sama masu taimako da tausayi cikin bayi su kadai Allah ke taimakawa su kadai yake tausayawa ku ji tausayin wanda suke kasa da ku wanda yake sama da ku sai ya ji kanku Allah madaukakin sarki ya karba mana ayyukan mu na alkhairi cikin wannan wata mai albarka dukkanin lada da Allah yake bayarwa ubangiji da rahamarsa da jin kansa ya bamu Allah madaukakin sarki ya fi mana kurakuranmu Allah madaukakin sarki ya bamu lafiya da zama lafiya Allah madaukakin sarki ya ɗaukaki musulunci da musulmi a duk inda suke a takaicen takaicewa zan dakata a nan wassalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh Thank you. lau Allah ta'ala ya saka masa da alheri masallaci na farko a cikin birnin kano wanda su malam jafar suka yi ta ainihin wato faɗa ka tashi dangane da yadda sunan annabi za ta tabbata kuma yana limanci a masallacin gwammaja masallacin ihya sunna haka yan kowa za su yi mana haƙuri wayannan fuskoki masu albarka da suka kawo ziyara wannan majalisi a yanzu za mu ƙara sauraron wasu bayanai ko da baya bakin shi dan mala abubakar abdulsalam baban gwale daga ainihin wato kano mala abubakar kamar yadda yake wato dan uwa ne shi ma wato mutakarriji ne na jami'atul islami wanda ya yi takassusi akan hadisin manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wa ba tare da dogon bayani ba ne akan wakan lawa bismillah وصحبه ومن wala bayan haka ko shakka babu mun yi farin cikin haduwa da 'yan uwa a wannan zaure mai albarka ɗaki cikin ɗakunan allah wannan masallacin da ɗan uwa malam musa yusuf asad sunna yake gabatar da tafsiri muna ɗoki muka ƙara su ba don kuma ba sai don mu ganshi mu ga 'yan uwa muna fatan Allah ya haɗa mu a cikin ladan abubuwan da aka gabatar baki ɗaya wannan kuma yana ƙara tabbatar mana da faɗin Allah subhanahu wa ta'ala inna hadha qur'ana inna hadha alqur'ana yahdi lillati hiya aqwa shi wannan littafi da Allah ya saukar wa annabi sallallahu alaihi wa sallam shi ke shiryawa lillati hiya aqwa sai ubangiji ya ta'abiri da ismul mausul domin a kawo sila wacce za ta haɗe abubuwa da yawa ta shanye su wanda idan ba ka samu gwani kwararre masanin larabci da kuma likita na shari'ar musulunci ba watakila sai ya fassara maka ita ya tsallake maka ita ba tare da ka ji nauyin abin da ayar ta kunsa ba alkur'ani yana shiryawa zuwa dukkan wani abu da ka sani tafarki ne tsari ne shiri ne rayuwa ce kowace iri in dai kakkiya ce to za ka ga alkur'ani yana nuni zuwa ga wannan tabarkin wannan shi yasa za mu ga alkur'ani littafi ne na aƙida shi kuma ɗan adam hatta arna da suke sun zaɓi ilhadi a matsayin tafarki na rayuwa za ga sun gina shi ne akan aƙida kuma suna ƙoƙarin kare ta to amma aƙidar su laisat billati hiya aqwa ba ita ce aƙida ƙaƙƙiya ba tunda ba daga alkur'ani suke karɓarta ba me yasa kiristoci da yahudawan da suka rayu bayan annabi musa da annabi isa suka ɓata saboda alkur'ani ya zama muhaiminan ala shara'il sabiqa to su kuma ba su karfi shirya su daga alkur'ani ba sai suka fake da littattafan da aka saukar kafin alkur'ani wanda kur'ani ya yarda da su amma sai suka canja su wanda da za su bi alkura da za su bi littattafan yadda suke to da ba za a yi koya kasu ba za a yi ba domin da Allah ce qatilul ladina la yu'minu billahi wala bil yawmil akhir wala yuharrimuna ma harrama Allah wa rasuluhu sai aka ce wala yadinuna dinan haqqi hatta addinin nasu ma ba na gaskiya suke bi ba hatta yurtul jizyata an yadin wa hum kaga ta fuskar aqida wanda na tabbatar da mayar da malam yake yi a karo na farko shine wajen gyara aƙida gyara ta da kuma tabbatar da wacce take a cikin zuci domin babu wannan adam da zaka gan shi ka ce wai ba shi da aƙida sai dai shin wace irin aƙida yake wani yana da aƙida kyakkyawa irin ta annabi sallallahu alaihi wa ala alihi da ta sahabbansa to amma jini ne na fitara yana buƙatar in an karanta masa ayin alkur'ani a tabbatar masa da wannan aƙida to malam ya iya bakin ƙoƙarinsa muna jin tafsirinsa a kano wajen tabbatar da wannan sa'annan abin da ake kira abtukus a ta'abudiyya wato wa'yansu tsarabe-tsarabe na ibada wanda duk wata al'umma da ka sani hatta masu bautar san zuciyarsu to akwai wasu abubuwa da suka rika a matsayin wannan abun shine abin da zai sada su da wani spiritual ko divine power da suka yi imani da ita to amma babu wacce take a akwam sai ta tashe tashe ta addinin musulunci shi yasa zaka ga addinin musulunci da qur'ani wani constitution ne wanda ya shafi dukkan wani abu da ka sani na rituals da ibadu wanda na tabbatar da cewa malam yana iya bakin kokarin sa wajen fito mana da irin waɗannan hukunce hukuncen sa'annan kuma idan ka ɗauki rayuwa ta ɓangaren abin da shafi tarbiyya da kuma abin da shafi zamantakewa sai ka tarar da yadda kasar alkur'ani iya abin da ya sauka ya ɗora mutane akan turba mafi kyawu kenan kai social aspect na rayuwa da moral aspect alhayatu tabi'iyya wal ijtima'iyya wanda ƙarƙashin alhayatu ijtima'iyya ne ake samun economic aspect of life an nizam iktisadi wanda shi kuma tsarin na tattalin arziki a bisa dukkan wani doro da za a tsora shi ya kunshi abubuwa guda uku abu na farko samar da abin da shi za a rayu abu na biyu yakar abin da zai iya kawo cikas a rayuwa shine talauci da dukkan abin da yake da alaka da talauci abu na uku kuma tabbatar da abin da shi ake rayuwar bayan dama akwai shi to yanzu sai muka zo muka tarar da wato wani tsari mai kyau akan abin da ya shafi marayu kusan ma ya cinye rabin karatun baki ɗaya kaga sakamakon ana koyar da alkur'ani aka tato daga cikin ilimin alkur'ani aka tabbatar da wannan to ku kuma ya rage namu baki ɗaya masu sauraro a ko'ina a duniya muddin ba mu ji wannan allatin ya akwam mun yi aiki da ita ko ba alkhairi a tare da mu ya tabbata a cikin afar na abu darda da sanadi ingantacce kamar da ke a cikin musnad da na imam ahmad da wani sa wanda yake mawqufi ne lakin lahu hukumar raf yake cewa la tazaluna fi khairi ma ahbabtum khiyarakum wa ma qila fikum alhaq fa'araftumuh ba za ku gushe ba kuna cikin alkhairi muddin in Allah ya zaɓi wasu a cikin ku zaɓi na ilimi zaɓi na hankali zaɓi na arziki zaɓi na mulki Allah ya zaɓe su ya ɗora su akan ku kuka nuna soyayya a wajensu a gare su to in dai za ku nuna soyayya ga wanda suke za a cikin ku to ba ku gushe ba kuna cikin alkhairi na biyu kuma wa maƙila fi kuma alhaq fa arabtumu muddin idan aka gaya muku gaskiya za ku gane ta ku bita babu alkhairi ga mutumin da zai karanta alkur'ani kuma ba zai amfana da abin da yake ciki ba yanzu ga shi malam ya janyo mana ayoyin da suka shafi ciyar da marayu da taimaka musu ya kawo mana hadisai gwargwado to amma yanzu in su suna da hamasar zuwa karatu sai dai babu hamasar aiki ga su da sima ta addini amma kuma aikin nasu ba na addini ba kaga wannan sai ya zanto abin da ya tabbata a cikin musanad na imamu darimi shi ma da sanadi ingantacce a daga mu'az Allah ya kare da a gare shi shi ma mawqufan alaihi lahu hukm raf yake cewa sayabla alqur'anu fi suduri aqwamin ana nan tafiya za ta yi tafiya ƙur'ani zai bushe ya lalace ya rufe a cikin zukatar mutane sayabla alqur'anu fi su faya ta hafatu kama ya ta hafatu sau zai dinga yagewa a cikin zuci ba wai yagewar abin nan fallansa ba kamar yadda ka san tufafi in ya gaji yana tsatsagewa ya yage ya ji yajiduna lahu shahawatan wala lazza gashi ana karanta shi alaran ma zai zo ya rera malam mai tafsiri zai zo ya fasa baki ya fassara amma ba a jin daɗin tafsiri ba a jin sha'awar yin aikin abin da tafsirin ya kunsa ya ƙra'una la ya ji duna lahu shahwatan wala ladda yalbasu na jilu da ala kulubi da sai ka gansu suna sanya fatar kura a jikin tufafin akuya ma'ana kura ce da fatar akuya su kamar ahalus sunna kamar masu san addini duk inda ake zaka gansu amma kuma a zahiri ɗabi'unsu irin ɗabi'un waɗanda ba sa zuwa wajen aikin addini ne ba sa son addini shine mana yalbasuna da da'ani ala a dhi'ab a'maluhum kullu qama wato gaba ɗaya ayyukansu tsabagen kwaɗayi ne sai yan magana aljanna kowa kaga ya bude ya ɗaga kansa an ce Allah ya sa mu a aljanna Allah ya sa mu cikin an faɗi yadda annabi sallallahu alaihi zai ceto sai ka ji kamar ma ba ka asabu ba a'maluhum kulluha tama la yukhalituha khawf babu tsoron Allah a ciki a karanto maka kissar maraya ka ji irin halin da yake ciki kuma ka tabbatar da cewa in ɗanka ne za ka so a taimaka masa kuma ka ce ba za ka taimaka masa kwanan nan wani yaro da aka kawo mana tarihinsa malamin daurawa Allah ya ƙara mai tsawon kwana ya karanta mana kissarsa ya ce yana nan da ita a cikin projecta in ana so sai ya nuna wallahi da yawa daga cikin mutanen wajen sai da suka yi kwalla amma abin takaici ba wanda ya yi shirin bari ya tashi ya yi ya kawo canji a irin yanayin halin da aka tsinci kai a ciki yaro ne iyayensa suka mutu a katsina shekararsa uku ka auna in kana da ɗaɗan shekara uku to kamar sa yake aka turo mana shi kano ma'ana aka turo shi garin kano karatu wai saboda iyayensa sun mutu yanzu su yan uwan iyayensa ba su iya rike shi ba gwanda ya tafi karatu ya je ya bara aka kawo malamin shi kuma malamin ya ce to a neman masa kwano aka ba shi katuwar roba aka ce ya tafi bara ya aka yan uwan nasa tafiya suka yi suka bar shi allahu alamu shi kuma bai san me bara ba dan shekara uku yaushe ya gama iya magana ya dinga kewayawa daga nan ya je nan daga nan ya je nan har karfe goma na dare bala'i ya bishi yaron da yunwa ya fada kofar wani gida ya mutu da kwanan a kusa da shi karshe aka ɗauke shi aka je aka yi ta taƙiƙi aka gano aka tafi da hukumar tsaro da kuma malam ya ce kwarai an kawo shi amma kawo shi aka yi karatu aka ba shi kwano ita fa bara malami bai karya ba to yanzu dan Allah idan da muna da irin wa'annan mashare din project na kula da marayu a irin wannan ba zai faru babu yadda za a irin wannan ya faru bayan gashi mun sani hadisi ya tabbata a cikin mujam tabarani da sanadi wanda yake ainihin hasan kamar a hadisin abdullahi dan abbas da kuma wanda ya tabbata a cikin musar da imam ahmad da mujam tabarani wanda yake da sanadi ingantacce daga abu huraira allah ya kara yadda a gare shi manzon allah sallallahu alaihi wa alihi wasallam cikin ruwaya abu huraira yake cewa ahabbul a'ma ahabbun nasi ila allah anfa'u mutumin da allah ya fi kauna ya fi so shine wanda aka fi amfana da shi ahabbul a'mali ila Allah sururun tudkhiluhu ala muslim duk wani aiki da zaka yi da tafiya umarar da zaka yi da duk wani fashon na aiki da ka sani bai kai na farin ciki da zaka shigar da shi cikin zuciyar musulmi ba musulmin da ya kai yaro ba tunda kullum mauludin yi ala al-fitra irham at-tifla walau lam yakul lak innama at ala al-ardi malak yadda kake ganin mala'iku la yasuna Allah ma amara zuma yara haka suke iya abin da suka sani shi suke aiki da shi sururun tudkhilhu ala muslim aw tatrid anhu ju'an ko in yana fama da yunwa ka taimaka ta tafi aw taqdi anhu dainan ko in yana da wani bashi taimaka masa ya biya maza Allah ce wani an amshi ma akhi fi hajatihi ni in taimaka wa dan uwana mu bukatarsa ta biya ahabbu ilayya min an a'takifa shahran fil masjid shi yafi ma da in tafi itikafi wata daya a masallaci ya zo kuma a hadisin abdullahi dan abbas na wacce ruwaya ta imam tabarani wata rana abdullahi dan abbas yana cikin masallaci an shiga itikafi ana ta warwala a masallaci annabi sallallahu kawai sai ya ga wani mutum cikin damuwa shi ba ma maraya bane maraya ne a ma'ana amma a hakika ta ta'arif shar'i ba maraya bane sai ya matsa kusa da shi ya ce mali araka iman ya ganka ka damu da damuwa ga su abu hurairah can ga su abdullahi dan umar can ga su abdullahi bin abbas da ana ta walwala kai kuma na ganka a cikin damuwa sai ce ka tabtu maulaya ni bawa ne mun yi da ubangida na na rubuta cewa in na kawo miliyan kaza an sake ni na zama da kuma ba zan iya ba me yasa aka ce ka taimaka raya saboda shi ma ba zai iya ba sai abdullahi bin abbas ya duba iga ba shi da kuɗin da zai iya ba sai ce ala ukallimu hulak to ko in je amfani da alfarma ta masa magana wataƙila ya rage maka abin da ya ɗora maka sai ce laka zalik ka iya abdullahi dan abbas ya yi kura zai fita daga masallacin sai kawai ya janyo shi mutumin ya ce yabna ammi rasulullah ana sita ma anta alai ka manta itikafi ake dai kuma ba kyau mutum ya fita ya ta ban manta ba walakin ni sami'tu sahiba hadha kabar sai nuna kabarin annabi sallallahu alaihi na ji wanda yake cikin kabarin nan yana cewa li'an amshi ma akhi fi hajatihi ni in taimaka wa dan uwana bukatar sa ta biya habbu ilayya min an a'takifa 20 sanatan fil masjid shi ya biyo min da zauna shekara 20 ina itikafi wanda itikafi kuma akwai azumi a ciki akwai sallah a ciki akwai duk wani nau'i na ibada da ka sani to kaga ashe wajibi ne lallai mi kokari kan wancan hadisin na mu'az a'maluhum kulluha tama la yukhalituha khawf in kasaru karashin hadisi athar din idan suka takaita aka kasa yin abu in kai musu magana falusa na bulut sai su yin sha Allah nan gaba za mu cika ne sai baɗi tukunna bana dai ba yadda za a yi wa in asa'u in kuma suka saba qalu in lana inna la nushriku billahi sai za a gafarta mana tunda ya mu ba yan bid'a bane ba mu shirka ba to ai kai ne babban dan bid'a ba da dama ai bid'ar shine yin abin da yake sabanin abin da yake jadda wanda da abin da ya kamata a rarraba ma a ce abin nan irin wannan bida ita ya kamata a kalla a ce da wacce take da matukar muni da wacce ta fi matukar muni da za a ce wa bida hasana ko wani abu so da haka yan uwa hikimar sauraron tafsiri ba wai kawai ka rike qur'ani ka zo ka saurara ka ji ka tashi ka tafi ba ma a sake fassarawa ba sai ta tafsirin gidan sarki zuwa jin suratu yusuf duk shekara ka ga tsofaffin zuwa suratu yusuf an cika tab baɗi ma kuma a sake dawowa saboda sura ce akwai ɗan tausayi akwai su Allah sarki annabi Yusuf ai ta kuka baɗi ma kuma a sake zuwa a fassara ba haka bane gaskiya mu karatun mu na aji ne a yi aiki a cikin karatun na tabbatar an taɓo muku halin da duniya take ciki da yadda duniya ta sa gaba da yau yadda aka ɗauki musulmai aka sa su a faifai a tsakiya ba don Allah subhanahu wa ta'ala shi ke rike da addinin cewa gaskiya bane da tana an ga bayansa wato sai zamanto kamar wato adwati kamar kamar fi'ili ne suna ne masdari wanda za a sa masa harfu jarrin a yi juyin duniyar nan amma la ya tasarra a haka yake ko kuma yadda ka san hal kullum duk bala'in abin da zai zo kusa da shi ba zai canja ba kawai dai illa mu ne da muke bin addinin za mu ji jiki amma addini kam yana nan yadda yake kawai mu ne za mu tarore shi dama ya tabbata cikin hadisin abu sa'ala ba wanda imam ahmad da imam alhakim a cikin mustadrak yake rawaito ya inganta shi da imam zahabi kuma wafaqahu ala zalik maza Allah sun sallama yake cewa la yunqadanna ural islami urwatan urwa za a yi ta warware igiyoyin musuluncin daga wannan sai a warware wacce kullama nuqidat urwatun tashabbasa nasu billati taliya da an warware wannan sai a ce wannan ta yi sako-sako a saki a kama ta kasafa awwaluha naqadan al wa akhiruha naqadan as-salah farkon wata za a fara shi ne hukunci da abin da Allah ya saukar karshe kuma ita ce sallah to haka zalika mu'amala ma da jin abu a zuci da bin in an koyar da karatu a ɗauka a aiki da shi duk sai ga ana saki ana bari to yan uwa ya zama wajibi mu sake koma zuwa alqur'ani mu sake nacewa malaman da suke fito mana da asrar na ma'ani na alqur'ani wa'anda da yawan mu ba mu da access wato ba za mu iya zuwa inda wa'annan ma'anonin suke ba domin yanzu a cikin mu dinnan a tashi mutum daya cewa yake da mujalladi ko tafsiri tafsiri tafsiri kala goma wanda yake da tsabari yake da ibn kasir yake da al'anusi ruhul ma'ani yake da adwa'ul bayan yake da at-tahrir wa yake da ibn atiya yake da kaza a lissafu babu kai hatta ma masu shi a cikin a cikin maktaba shamila da ragowar baramil wani shi a rayuwarsa tun da yake kawai fashon yake da shamila da zara zai ce ni ma ina da shamila to amma su malaman suna iya shiga su yi kiwo a cikin waɗannan littattafan su tato ma'anar su hana kansu bacci in sun zo kuma su kamar markaɗe mana ita suna haɗa mana ita da waƙi na yau da kullum ya za ga ba duk shekara ake sauka ba shekara sai ka ga ayoyin da ake yi ba su da yawa amma ilimin da ake zuba kuma yana da yawa to Allah ya sa mu yi iya bakin karin wajen aiki da abin da malam yake koya mana a kullum ma tasma'un wa astaghfirullah al-azim al-jalil ولكم وسبحانك اللهم ربنا وبحمدك أشهد إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك idan Allah ta'ala ya kai mu bayan sallah da sati uku a kwashi dan uwa malam zakariya zai aure eh Allah ya kusan rufa masa asiri an fahimta a yi Allah da shi malam da ya tashi da ɗan uwa mala alƙasir hotoro da kuma sauran yan uwa insha Allah ba tura masa takardar gayyata mu dan na fara ne dan cin yanzu na san a can Kano su ma samarin yadda abubuwa suke da yawa a gurin mu su ma can na san abubuwa suna da yawa da haka na fara gabatar da wannan bayanin ne dan idan an ji mun abin nan gito da abubuwan mutu ina fata a akan makalla za a duba da haka su dan uwa malam muhammad nasir da shi malam abdulmutallib lokaci ya ja muna fatan yadda suka taso daga abuja lafiya suka zo nan garin lafiya Allah ta'ala ya mai da su gidajen su lafiya don tsarkin sunayensa da kuma sukofinsa maɗaukaka abinda suka karantar da mu waɗannan malamai guda biyu a wannan guri kada Allah ya sa a zama bin ya zama musiba gare mu kullum yana daga cikin addu'ar da nake yi kafin mu fara karatu cewa kada Allah ya sa abin da muke karanta zama musiba a kanmu domin daga lokacin da ka san abu kuma ka ki aiki da shi to kuma musiba ta riga ta zama ta biyu bayan Allah kuma ya ba mu ikon gyarawa da haka kowa zai iya tashi ya tafi subhanakallahumma wa bihamdika ashhadu an la ila illa anta astaghfiruka wa atubu